بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوة واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى دي هذا مو أيو أصبر أيو لهدي biyar ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1433 daidai da 21 ga watan goma shekara ta 2012 miladiya za mu tashi a babi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik a inda muke magana a kitabul etiki walwala a sifili na uku kenan kusan jiya ma haka muryatawa take kuma yau ma na ji ba ta canza ba Allah ta'ala ya mana mafaka baki da a babi na bakwai imam malik ibn anas yace babu ma la yajuzu min al-itqi fi riqab al-wajiba idan ba mu abu ba ajiya jiya mun yi babi na shida inda malik yake cewa babu ma ya juzu min al-itqi fi riqab al-wajiba a babi na shida yace abubuwan da suka halatta a yi amfani da su a wurin 'yan tabawa a lokacin da yan tabawa ya zama wajibi a kanka a lokacin shine al-riqabi al-wajiba kuma yan tabawa wajibi yana da hanyoyi da yawa ko dai mutum hanya ta farko mutum ya yi alwashi cewar abin da yake nema inda ya samu to zai yan tabawa ko kuma ka fara ta kisa ko ka fara ta rantsuwa ko kafara ta shan azumi ko kafara ta zihari duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da ake musu fatahariru raqabatin mu'mina da abubuwa ne da ake yanta baiwa to shine yace babu ma yujuzu min al-itqi fi wajiba abubuwan da suka halatta a yi da su a wurin yanta baiwa kaga dai da duk anan wuraren an kawo hadisai cewar aina Allah da ahra tambaya ya nuna kenan dole shi abin da za a yanta sai ya zama mumuni inda dai hukunci yanta baiwa ya hau kan mutum to dole baiwa ta zama mummuna shine arriqabi alwajiba nasallar salamatu al'afiya afiya ya halatta a yanta dan zina dan kwararo muddin mummuni ne makaranta hadisai guda biyu ko hadisin abu huraira tambayar da aka yi mishi da fudala jordiya halatta a yanta to babu mu na bakwai yau shine babu ma la yajuzu min al itqi fi riqabil wajiba idan yanta bai waye haukan mutum ko yanta ba waye haukan mutum to wadanda bayi ne bai halatta a yanta su ba shine babu ma la yajuz da zai bayana abubuwan da ba su halatta ba min al itqi na wurin yantawa fi riqabil wajiba a wurin bayan da suka zama wajibi a yanta hukuncin yanta bawa ya hau kan mutum to kowanne bawa ne ya halatta ya kama yanta ko kuwa a'a ko waɗanda ba su halatta ba shine malik ya gina babi akan wannan قال رحمه الله حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا حدثني مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يتي إمام مالك ابن da يا wannan تدني ونا أنه لليش مالك بلغه بيان يا زومشي أن عبد الله بن عمر اللي عبد الله بن عمر كون يتي بلغه domin tsakanin malik bai yi karatu a gaban abdullah ibn umar ba tsakanin malik da ibn umar akwai akwai tazara sai bai kawo wannan tazara ba hisa ya ce balagahu bayani ya zo mashi kuma malami suka ce balaghat na malik duk sahihai ne mana suna da asani anna abdullahi ibn umar mun yi magana jiya da balaghat din da ne dudu da ba su kai labari ba su wuce guda shida ba قال رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر سئل عن تنبيشي عن الرقبة الواجبة دنغني دي أنت بي ودي zama واجبي hal tushtara bi sharatin shin ya halatta a je a sai bai wadda sharaɗi faƙal sai shi abdullahi da umar ya bada amsa ya ce la bai halatta ba kamar ya yanta baiwa ya zama wajibi a kanka ka yanta baiwa ko a kan shi yanta baiwa da ya je kasuwa zai sayi bawan ya yanta ko zai sayi baiwar ya yanta kuna ji na da kyau ko sai mai sai da bawan ya ce to zan sai ma da shi da sharɗin za ka yanta shi ko kuma shi da zai siya ya ce ka sai mun mana kuma na siya da sharɗin zan yanta shi malik ya ce haka bai halatta ba wasu mai sa bai halatta ba za a samu raguwar kuɗi a ciki za a samu sauƙi a ciki saboda idan ana sai da shi dubu talatin shi kuma ya matsa a dubu ashirin sai ka ji yana to da tun da haka ne yanzu tun da sadaka ne kenan ko zaga yake a bakin mutane to zan siyan ma da shi dubu ashirin amma da sharɗin za ka yanta shi ma'ana ba da inda shi ma zai je siyan ne ko zai mai hidima ne ga dole ya cika mai kuɗi an ka lura an sha zuwa wajen in za a sai wasu abubuwa na masallaci shi mai abin ya ce a biya rabi ana samu haka ko ba ka da kewa in fili ne a yi tsade shi sai mai filin ya ce to a bada rabin kuɗi ko a bada biyu bisa uku na kuɗi shi ma ya yafe kaso ba in na fata mun gano wannan shi ne imam malik ibana na sai ce bai halatta a sai bawa da sharfi ba kawai za ka sai bawa ne kawai ba tare da sharaɗin za ka yanta shi ba kai ba sai ka kafa wa mai sayarwar sharɗin za ka yanta shi ba shi ma goma sai ya kama maka sharɗin sai ka yanta shi ba don idan aka kafa wannan sharɗin to sai ka ga an yi raguwa to ga zan ma amma zan ma ne dan za ka yanta shi ka yadda da sharɗin za ka yanta shi to ga a lokaci idan dubu talatin ake sai da bawa sai sai ma shi dubu ashirin malik ya ce bawan bai cika cikakke ba kullu da ku ƙala maliku rahimahullah wa zalika sanu masu mai tufe rukabir wa ci ba an na hula yi shari halladi ma waje ba alai bi sharɗin ala an yi ti ka ha li'an na hu idza fa'ala zalika fa laysa bi raqabatin tamma li'annahu yad'u min thamaniha lilladhi yashtaritu min itikaha qala maliku rahimahullah wa dhalika wannan fatawa ta abdullahi Ɗan umar cewar ba a kafa sharaɗi ba a ginda ya sharaɗi ahsanu ma sami'tu fi riqabil wajiba shine mafi kyan abin da ji dangane da abin da ya shafi bayi da za a siya a yanta su kuma yantawan nasu ya zama wajibi annahu cewar la yashri allazi utikuha shi wanda zai yanta ta ba zai siye ta ba fi ma wajaba alai na abin da ya zama wajibi a kan shi bi shartin ala an yutiqaha ba zai siya da sharɗin zai yanta ba li'annahu domin shi da zai siya idza fa'ala zalik idan ya aikata haka yace zan siya da sharɗin zan yanta ko kuma zaka siya min da sharɗin zan yanta falaysat bi raqabatin tamma to a wannan lokaci bata zama cikakkiyar baiwa ba inna lillahi malik yace bata zama cikakkiyar baiwa ba tunda abin da ake so ai kun ga duk abin aka ce kafara ce ne akwai nau'i na uku ba a ciki ina fatan kun gane yaran nawa duk abin da aka ce za ka yi kafara ne to za ga akwai dan wani nau'i kaɗan na uku ba a ciki saɓani in ba kafara za ka yi ba kun lura da ke ku? ai duba ga da aka ce ka ce da mutane abubuwan da aka sanya na fitar waɗanda aka sanya na ka ba zakatul fitri ai ba wasu sharuɗa ne da yawa ba amma fa amu abin nan sittina miskina za a ga irin abubuwan da aka sanya sai ka samu miskinai kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza saboda da abin da ka fara ne akwai nau'i na ba a ciki dan Allah da fitar da mutum to haka yanzu idan ya zo ya ce da sharadin zan yanta da sharɗin kaza ya ba'u min samaniha domin akan haka za a rage wani abu na kuɗin lillazi yashtaritu min ha ga wanda ya sharadin zai yanta ta za a rage mai kuɗi da a ce to gashi nan fisa sabilillah ke ma sai ka je ka yanta ta don zai zana ta cewa ka ce ta hukan shi don Allah a taimaka mashi a yi kaza to wannan bai yi ba so haka abin da malike ne yake nuna mana in mutum zai siya zai sayi ta ne fil kawai da cikakken kudinta an ta kawai siya in ta cika sharuɗa ba wani maganar da sharuɗin zai yanta da sharuɗin ba zai yanta ba don inda aka sa da sharuɗin zai yanta to kuma sai an rage wani abu da haka kawai mutum ba zai rage maka ba babu da mai kafa maka sharuɗi eh mashin ne ake sayarwa daman dubu saba'in ake sai da shi ba maganar in ya zo ya ce zai sai ma da sharaɗin kuma za a dinga da'awa da shi Eh? ko yana da wani sharaɗin ita zai sai ma da wannan mashin ɗin dubu saba'in amma da sharaɗin za a dinga zuwa da awa da shi eh to amma idan sabo ne ya ce zai sai ma da shi dubu ashirin da biyar da sharaɗin za a dinga zuwa da awa da shi ya yi kobewa ya yi tunda haka dubu saba'in ake saiwa amma ya sai ma ashirin da biyar kaga kenan shi ma yana da wani yana fatan ya samu wani kaso a ciki na lada to kun ga ina fatan mun gane tasirin shar'in da rashin shar'in in ka je ka sai abu yadda ake sai da shi ai ba dama kuma mai shi ce zai kafa maka shar'in ga yadda yake so kai قال رحمه الله عز وجل ولا بأس أن يشترط الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها إمام مالك ابن أنس ولا بأس باب في أن يشتري الرقبة في التطوع يسيبيوه da zai yanta ta amma yantawa na ta ɗau'i na sadaka wa yi shitari ta an yi tikaha kuma yasa sharɗin zai yanta ta wana ji yantawa ne ke kawai da yana so da ya yanta yana son ya sadaka ka ana sai da ita dubu saba'in sai je saya dubu hamsin lafiya ya kakare ce wallahi masu nafa ake so yi yana so yanta ne fi sabi lafi shi kenan ya halatta sai mai sanya ce to da sharɗin fa na sai ma za ka yanta ku sai ce eh na yadda in ka sai mun zan yanta to a wannan lokaci tun da ta ɗauki ne ya halatta ya sa sharɗi amma inda wajibi ce ya yanta bai halatta a gitta sharɗi ba قال رحمه الله عز وجل قال مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة قال رحمه الله masu أحسن ما سمع في رقاب الواجبة lalle mafi in ji imam malik ibn anas ice ce mafi can abinda aka ji dangane da abin da ya shafi yanta bai wanda ya zama wajibi annahu lalle shi wannan al'amarin yanta bai wanda ya zama wajibi la yajuzu an yi utaka fiha nasrani bai halatta a yanta kirista kuna ji da ke ko saboda an ka duba ayin za a ga fata hariru raqabatin mu'mina fata hariru raqabatin mu'mina in banda na cikin suratul mujadala shi za suka dauki na mujadala suka ce akwai hamul mutlaq alal muqayyad tunda na mujadala na zihar an ce fata hariru raqaba sauran kuma da an ce mu'mina sai mu dauko mu'minan can sai a sa ana sai zama ne shi ma lazimi ne zama mu'min sai ce inda yanka baiwa ne da ya zama wajibi akan mutum ya yanta kuma mun maimaita yanta baiwa da ya zama wajibi shine kuma yanta baiwa na alwashi bakance kenan ko yanta baiwa na kafaratu zihar ko na kisa ko na eh, rantsuwa da dai sauransu wani da ya zama wajibi a kai yace baya halatta a yanta nasrani kaji larabci kenan a nasarani kirista larabcin zamani ne ake so a mai da kirista almasihi an gana sauraron kafafen yada labaru da suke yada labaransu da harshen larabci sai ka ana kira almasihi wai a ce ne kirista kuma alhalin kirista ba shi da alaka da almasihu wani da alaka da shi ba da su aka hada baki da an a halakar da shi ba yawwa sauraka wannan kuskure ne in baka sha'afa ba za ga ana ta ana ta zaurancen wasu kalmomi da ake amfani da su na sha maimaita in kullura karfi da yaji ake so a canza ziyaratul arab ya koma tsibirin ya koma gabar ta tsakiya kullura ya ga ce a gabar ta tsakiya an ce kaza an yi kaza an yi kaza a rarar a kuma shine ziyaratul arab ko kuma su ce a tsibirin larabawa in za su yi da hausa ne su ce a tsibirin larabawa amma dan a so dan a kota da sisa da ake so a yi amfani da ita sai ya ce a gabar ta tsakiya a gana so a cire sunan jaziratul arab din dai idan aka ce jaziratul arab akwai hukunce hukuncen da suka keɓance ta ita kadai amma idan aka ce wani ba su shafi sauran kasashen da suke gaba ta tsakiya din ba amma idan aka ce gaba ta tsakiya aka shiru kaga asu ma ana nema a dangwala su cikin waɗannan hukunce hukunce a mai da su duka ɗaya ne alhalin kuma ba ɗaya bane daban-daban ne wala ba sa yi ta kan nasarani babu laifi a yanta ba nasari eh eh nan ba na je na gaba ne annahu la yajuzu an yutaka fiha nasrani baya halatta yanta ba nasari kirista kenan kuma ya kaga cewar ma kirista shine nasa shi ne zuwa qur'ani ko wa qalat yahudu laysat an nasara ala wa qalat nasara laysat yahudu ala ذلك بأنه قال أبنا abin nan inna nasara sun ce su ne nasara da wasu abubuwan sai mutum ya yi takatsantsan a kan sosai da sosai wala wula ya yajuzu an yi yutaka na tsoraniyo ba laifi a yanta ba na abin abinan la yajuzu bai halatta ba an yi fiya na nasrani a yanta ba na nasari wala yahudi ko yanta bai yahudi a lokacin da kafarar yanta baiwa hukuncin yanta baiwa ya zama wajibi a kan mutum to bai halatta ya 'yanta kirista ba bai halatta 'yanta bai hudi ba wala yi otaku fiya mukatab bai halatta a 'yanta wanda aka dora mashi fansa ba na gaga shi ma a fakaice kamar ka bai zama cikakken bawa ba domin yana shan ƙanshin tuwa. in ce ya kawo nan da shekara goma duk shekara ya dinga ba da dubu goma goma in yi shekara goma ya ba da nuke na dubu dari an yanta shi to wannan shi ma ba za a yanta shi ba domin ya fara shan kanshin yantuwa ba ka ce ya zama cikakken bawa ba don bai zama riko ba arraƙiƙ ba ya zama mukatab ne isa ya ce shi ma ba za a yanta shi ba masa nau'i nauke kenan uku wala mudabbar haka nan ba za a yanta bawa mudabbar ba bawa mudabbar shine bawan da mai shi ya ce idan na mutu ka zama ɗa sai zo da haka mai bawan yana mutuwa bawan ya zama ɗa shi ya kira almudabbar malik ya yi mai kitab mai zaman kanshi wala kaga shi ma bai zama cikakken bawa ba yana shan kanshin yantuwa kenan sai dai in ya soka ma mai gidan nashi wuka ya mutu fa معاجل المحظور قبل أن يقرب بالخسران ما حرمانه wala ummu walad ai kun ga wannan ba shi hana wa da ya gadon uba ba ko uba ya ci gadon da idan ya kashe shi wala ummu walad haka nan ba yanta ummu walad ummu walad ita ce ita baiwa ce amma abinda ta haifa ta haifa ɗa ne kamar ya kenan wannan yana zuwa ne a lokacin da baiwa mai ita ya tara da ita idan mai ita ya tara da ita ta haihu to abinda ta haifa din ɗa ne amma ita kuma baiwa ce ku lura da ke ku sai ake kiranta umul walad ai man yake babi mai zaman kanshi jiya akan abin da ya shafi babi na biyar akan abin da ya shafi ummahatul aulad su ba a sayar da su ba a kyautar da su ba a abin akwai hukunce hukunce da muka karanta jiya na umar dan khattab ba a sayar da su ba a kyautar da su ba a gadar da su an gane wannan da ke ku wala mutakun ila sinin hakan nan ba a yanta wanda aka yanta yi zuwa shekaru kun gane ko ba a yanta duk wanda ka fara rantsuwa ka fara yanta baiwa ta hau kan shi ma'ana yanta baiwa ya zama wajibi a kan shi to ba zai yanta waɗannan da aka ambata ba ba zai yanta ba nasari ba ba zai yanta ba yahudi ba da Allah ta'ala ce fata haririn rakabacin mu'mina duk waɗannan kuma ba mummune ba ne duk in suka mutu akan haka duk makamashin wuta jahannama ne wala yau ta a mukatabun ba yanta mukatab na uku kenan wala mudabbar ba yanta mudabbar wala um walad ba yanta um walad na biyar kenan su waɗannan ukun su kuma kamar ka ce ba cikakkun bayi ba ne don suna shan ƙanshin tawa sai malam ya ce na shida na ya ce wala mu ta mutakun ila sinin haka nan ba yanta wanda aka yanta ya zuwa shekaru a ce kaza kaza kaza nan da shekara ɗari ya yanta ka ayya da an sanya mai shekaru wannan ba za a yanta shi ba shi ba ah. ai haddadi shekarun da aka yi shi ne illar Eh? mudabbar shi mudabbar cewar mai shi ne yake cewa in ya mutu ya zama ɗa kaga in ya mutu yau ya zama ɗa yau shi ne mudabbar amma wannan cewar nan idan shekara ɗari ta wuce daga yau zuwa shekara ɗari ka zama ɗa an sa an sa an gina shekaru ko ba sa shekaru ba shi ne abin da ya hana 'yan tashi saboda zai dinga lissafi yanzu ya rage kwana nawa kenan eh kun gane maganar na ba a gana gwanda ake yanke ma a ce yanke mai hukuncin gidan firsa na shekara 250 ba ku taba ji ba a ba ba abin nan hukuncin rai da rai ba kaga akwai an yanke hukuncin kisa daban akwai an yanke hukuncin rai da rai daban akwai an hukunci an yanke mai hukuncin shekara 900 daban masana shari'a suka ce na hukun dishi shi ya fi sauki a ce an yanke mai shekara 900 eh a kafin ci wannan da ke ko wannan shi ya fi sauki karban a yi mai afuwa akan wannan ya fi sauki a magana ganin wanda aka yanke mai hukuncin kisa sai ga ce an bai ahuwa an dawo da hukuncin ɗaure rai da rai tuwa nan da ke ko duk muna magana ne ba akan maganganun tura hukunta hukuncin su haka ba wai hukuncin addini ba قال رحمه الله عز وجل ولا أعمى هكذا با أنت مكاهو إن دي أنت بيوة هاو mutum متن أنت باوة هاو كم mutum. to ba zai yanta makaho ba dan kalura in dai makaho ne kuma za ga kudin shi bai cika ba don makanta tana da wata illa ce haka da take abin قال رحمه الله عز وجل ولا بأس أن يتقى النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا yace imam malik wana ana ke babu laifi an yi kan nasarani a yanta wancan ba nasari din wal yahudi ko ba Yahudi. wal majusi ko wancan ba majusan ta tsoho an dan neman lada kun gani ba dan sauke wani wajibi da yake akan ka ba li'anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabi domin Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin littafin sai yake cewa fa in ma mannan ba'du to ko dai bayan kun danke su din ko yanta su wa in ma fida'an ko kuma su fanshi kansu sai malik ya ce fal-mannu abinda ake nemi da almannu a wannan ayar al'ataka in malaman tafsiri Allah ta yi fa'in ma mannan ba'adu wa in ma fida'an hatta ta ba alharbu a zara fa'in ma ko dai mannan ba'adu ‘yantawa bayan an danke su ɗin don an sami su kan a danke su fashiddul wasaq ku ɗaure su su ɗaure ku ɗaure su fam tam idan aka ɗaure su tam aka gama komai da komai hata ta zala harbu auzara har yaki kuma ya lafa to idan komai ya lafa kuna da zaɓi ko dai ku sake su ne fa in ma nan ba'adu ko ku yanta su wa in ma fida'an ko kuma ku ce to kowa ya fanshi kansa kowa ya bada dubu ɗari biyu da hamsin sun ya fanshi kansa kaga asusun musulunci ya sake samun kuɗi kenan gani kuma kuma wadanda ake ganin akwai an hansa su akwai wani abin musulunci zai karu shi ma kuma sai a sake shi abin duk akwai dirasa strategiya da ake amfani da su ƙwallon rahimahullo a tsotar mana wani ita ce ayyar da malin ikafi hujjar da ita akan cewar ya halata yan ta ta tsohuwan gani ku ƙwallon rahimahullo ƙwallon malukun فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة قال رحمه الله فأما الرقاب الواجبة أما بايوا ko baiwa da ta zama wajiba ku a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake cewa fatahriru raqabatin mu'mina fatahriru نعم <coughs> ba wani nan ko na shafa ne yanzu muna karatu ne na ga kiran na ka yi ta yawa ne yasa fa'amar rikabul wajibatu amma yan baiwa da ta zama wajiba Allah ce zakar Allah fil kitab wacce Allah madaukin sarki ya ambata a cikin littafi muka ce a cikin littafi Allah ta'ala ce ake fatahariru raqabatin mu'minatin kun gane ko sai aka ce baiwa haka ake fasarawa baiwa mummuna to bawa fa eh sai malamai suka kace me eh sai malamai suka ce shin za a kallaci nasi ne ko kuma za a kallaci al'illa ne kuma ka kallaci nasi ne fatari tahriru raqabatin mu'minatin sai a yanta baiwa mummuna in kuma aka kallaci al'illa dalilin da ya sa a yanta ta ita ce bauta kuma ita ce shari'a ta kalla ta ce a yanta ba to itan da bauta ce ana samun bautar a mace ana samun bautar a namiji sai suka ce halatta da mace da namiji duk za a yanta su sharaɗi su zama mummune kuma ba makafi ba kamar yadda maliki ya faɗa mana ya ce famar rikabul wajibatu lati zakar Allah fil kitab amma yan tabai wanda ya zama wajibi da Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafi fa innahu la yu'taqu fiha illa raqabatu mu'mina to ba a yanta kowa sai wacce ta zama baiwa ce mummuna in dai wajibi ne duk raqabar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafi kaji ba sana tafsiri kenan raqaba da ta zo a cikin littafi to ba a yanta ta sai dai baiwa sai dai mummuna dan zaka ko dai kafarar kisa ko ka fara zihari ko ka fara rantsuwa sai wace kuma a cikin littafin ƙur'ani muka ce shi to haka waɗannan duk hakan na mata azumi duk kaga wajiba ce to duk waɗannan abin ake magana akai mummuna za a yanta قال رحمه الله عز وجل وكذلك إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام قال رحمه الله وكذلك في طعام المساكين هكذا ننشير المسكينين fil kafarat a kafarori da ake cewa fa kafaratu yut'amu asharati masakina kafara sai ne ce da miskine nawa goma ko kuma yut'amu fa ta'amu 60 miskina ya ciyar da miskinai 60 duk waɗannan kafarori da ake yin su malik yake cewa layin yanbaghi an ta'amu fiya illar musulmi bai kamata a ciyar da kowa ba sai musulmi wannan jina da kyau daga duk wata kafara da ta hau kan mutum kamar kafarar rantsuwa a ciki akwai ciyarwa to in zai ciyar musulmi zai ciyar kafarar zihari a ciki akwai ciyarwa in zai ciyar musulmi zai ciyar wani ji da ke ko kafarar azumi shan azumi da yi da gangan ko kuma jima'i shine da duk dai abin da ke amsa sunan shan azumi da gangan cikin wata ramadan shi ma akwai kafara a ciki akwai ciyarwa wa zai ciyar musulmi. wani jana da ke ku isa malik ya ce wala yut'amu fiha ba a ciyar da kowa a cikin waɗannan wala yut'amu fiha ahad ba a ciyar da kowa ala ghairi dinil islam muddin ba musulmi bane ne lura da ke ku sai ku lura waɗannan kafara ɗan wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi ne to idan ba wajibi bane ya fa abu ne aka yi shi ba wajibi ba ya halatta ba wanda ba musulmi ba abincin walima da kuka yi eh ya halatta ba wani ba musulmi ba abincin sauka karatun qur'ani da aka yi ya halatta ba shi eh kace shi ma tatawwa kenan to nama rago da aka yanka na sauka karatun qur'ani ya halatta yanki wani ba ba shi eh Eh, tun na an ce abinci ai to naman babbar sallah naman layya ya halatta a yanki na abu shi saboda me me wajibi eh aha eh kace me saboda me amma majalisi ne na ilimi ai saboda me eh. eh. yadda tambaya nake ina zuwa ina zuwa yanzu a cikin guda biyu ke kan asali da wanne ya ce za a ba su da wanne ya ce ba za a ba su ba wa yake ka asali na shari'a eh wanda ya ce za a ba su yake kan asali kenan ba shi yake neman ya kawo dalili ba imana eh wanda ya ce ba za a ba su ba shi ne almudda shi yake neman ya kawo dalili ne shi ke da'awar ba za a ba su ba kuma albayyana to almudda'i wace mene ne alaikun salam an ce za a ba su abinci ne idan ya zama na an dafa ne kawai kamar dan a tarbe su a ba su a yana aka ce kawai sanin da mutum ya yi bako kirista zai yi dafa abinci ya ba shi amma wannan na layya ba an yi shi ba ne domin shi an yi shi ne domin allah yin shi domin Allah ɗin wajibi ne eh? laye wajibi ce eh? a yin abincin na ce yin layyan wajibi ne Yeah. <laughs> a ah, ina ku ina lura da ayoyin da suke magana kan wanda za a ciyar an kawo imani ko rashin imani fai za wata bar junubuwa fa kulu minha wa yi alba'is alfaqir fatimu fatimu abin nan alƙani'a wal mu'tar su biyu ne ko الفقير wal mautar eh wani eh wadda gani ina gani ya halatta don ban ga wata dalili na shari'a da ya hana a basu naman layya ba kun gane wannan da ke ko kuma ka lura ya sha bamban da amu sittini miskina don da amu sittini miskina kowanne zaman kanshi ke yi kai kuma ragon laye dama ba a ce ka raba shi zuwa kaza ka raba mutum kaza ba kun lura ke ko iftidan abin da ake bukata shine ka yanka dabbar naman kuma ka ce ka ci ka rabar ka ci ka rabar kyauta ka raba sadaka a ba shi muke yi ba bai rabu ba duk kuma shi ne abin da kawai sa a jira ya ci <laughs> abdulaziz kamar juma malamin da ya lafiya saya wani nama sai ka sadaka da sai ka ba krista amma wanda aka yanka na layya ba za ba shi ba bayanin wannan da ya bayan eh ku lura eh ba wani abin nan ba bane ba kolin dalili ne kawai ai yanda ake majalisi ai lab ake yanzu ana laboratory ne ai ana baje kaga ai ba a gefen titi ne ake magana ba yawa saboda haka ana magana ne ga dai magana ta kawo mu malik yake cewa wa kazalika fi it'amil masakin fil kafarat ce da miskinai a kafara da suka hau kan mutum ka gane ku kafara da ya hau kan mutum na ka fara rantsuwa ka fara kafara ka fara kaza ka fara kaza ka fara kaza la yanbaghi an yi ta'ama fiha al-muslimun bi halatta a ciyar da musulmi abinna a ciyar da la yanbaghi an yi ta'ama fiha illa muslimun ba wanda ya halatta a ciyar da shi wannan abin sai musulmi kun gane ku wala yi amma fiya ahadun ala ghairi dinin islam ba a ciyar da kowa muddin ba yana kan musulunci ba ne to amma ana baya kaga malam yayi mana ya ɗora wannan ne akan abin da ya shafi bauta da akan shi ya kiyasi din ita ma bauta ya ce in abin da yake wajibi ne ka in akan abin da yake wajibi ne me yake da suna ka yanta to bai halatta ka yanta wanda ba musulmi ba amma idan ta tsawwa'an ne don neman lada ne ya halatta ka yanta wanda ba musulmi kullum da ke ku tambayar da zan yi anan mutum ne ya ce wannan jarabawa da suka rubuta inda ya ci to sai ya yanka ragon naira dubu hamsin sai kuma ya ci sai iya yanka ragon naira dubu hamsin zai ba wanda ba musulmi ba eh? kun lura da ke ko zai bashi ko ba zai bashi ba dan yanzu wani ya zama kafaratun alwajiba kenan to amma layya kama shi ne kaga layya ba wajibi ba ce ah, ko karanta wajibi ce na ya haka muna kowanne mun yi bayaninsa mun ce ga nazaru bakance ga layya ga kaza kowane da sunan shi mun kira sunan da sunan layya mun kira sunan da sunan akika na suna kenan saboda ka ni zuwa yanzu gaskiya ban ga dalili da zan iya tsayawa a kan shi da zai hana a ma wanda ba musulmi na layya ba wannan jina da ke ku saboda me saboda kai kake akan asali an halatta musu abincin ku an halatta musu abin almin da ke kake kan asali tun da isa ga malik da yake yasa ana kan asali ne sai da aka kawo dalilai na cewar bi halatta a yi kaza bi halatta a yi kaza ba ya halatta yi kaza ya halatta a yi kaza wannan shine bayani kawai قال babu itikin hayyi an باب <clears throat> a yi عن ba sai hankali je da yau babu itikin hayyi an الميت babin da zai mana bayanin hukuncin ya halatta a yanta mutumin da yake rayayye bawan da yake rayayye a yanta yi sadaka ga wanda ya mutu yauwa a kai ma wanda ya rasu barakallahu fiki eh, ya ce saboda ya halatta saboda babin da makaranta can baya hadisin ubaratu gudu samit da ibula laguro sai ya dawo ya samu maman shi ta rasu sai ya ce ya rasulullah in ne mata abu kaza zai kai gare ta ya ce iya eh, zai kai gare ta ya ce ka yi hmm? kuntina kuna ji da kyau babu ita hayy babin da zai mana bayanin hukuncin yan tarayayye anil mayyiti sadaka ga wanda yake ya riga ya rasu قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي أمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخ ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت أهمت بأن تعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفوها أن أعتق عنها فقال القاسم ina sa'ad bin ubadata radiyallahu an anhu qala li rasulillah sallallahu alaihi wa sallama inna ummi halakat fa hal yanfa'uha an utika anha fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama na'am ya nuna kenan da yawa حدثني مالك إمام مالك إوانا أنس يكرن دني ونن أن عبد الرحمن بن أبي عمرة دق عبد الرحمن دا أبو عمرة على أنصاري متم مدينة أن أمه للي جات مسا أرادت أن توصي تاين فن ذاتي وصية ما هي بيسا تاين فن ذاتي وصية ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح سيتتي بريتا جنكر تازوا أصبح زوا غوبي كافن غوبان فهلكت سيترسو ta yi yunkurin za ta rubuta wasiya sai ta ce bari zuwa gobe kafin gobe kuma sai ta rasu la ilaha Allah ya gafarta mata wa qad kanat hammat bi an tu'ti hakika ko ta kasance ta himmatu ne za ta yanta za ta yanta bawa ko za ta yanta bawa fa qala abdurrahman sai abdurrahman ɗanta kenan sai ya ce fa qultu lil qasim bin muhammad sai na faɗa sai na tambayi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina guda bakwai shine alƙasim bin muhammad sai na tambaye shi na ce a yanfowa an otika an ha yanzu zai amfane ta idan na yanta ta in na yanta ta zai amfane ta yantawan za ta samu ladan shi yanzu ga dukiya ta zama tashi kenan me na shi dukiyar ta zama tashi mun gane ko shi ne magadi to zai amfane ta فقال sai qasim ya ce ابن muhammad kenan sai ce inna kaga bai ce eh ku a'a ba ko ya faɗa sai ce inna sa'ad bin ubada ta radiyallahu an lalle sa'ad bin ubada Allah ya kara mashi yadda qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi inna ummi halakat lallai gyatuma mata ta rasu halakat ta rasu ba wai ta halaka ba ko halaka ai mata inni mur'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun inni mur'un halaka ai idan ya mutu wala qad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zultum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idza halaka aga ba ka ce wai halaka ba ko idza halaka idza mata qultu lan yab'ath ma'ana mata kenan inna ummi halakat lalle ya tu mata ta rasu in jiwa kenan sa'ad bin ubada fa hal yanfa'uha an anha shin zai amfane ta idan na yanta ta faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai maki allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce na'am E! zai kenan ya halatta a yanta baiwa ya zama sadaka ga gama mace wadda su ni malikun an yi haya bane sa'idin an na hukal tufi abdurrahman bin adibakarin fi yomin nama fa ta katanu a ishe tu zojin nabi sallallahu alaihi wasallama rikaban kasira وحدثني مالك yace imam malik ibn anas imam la'imma ya karantar da ni an yahya ibn sa'id daga malamin sa yahya ibn sa'id annahu qal shi malamin nashi yahya ibn sa'id ya ce tuwfiya abdurrahman ibn abi bakr abdurrahman dan abubakar ya rasu fi naumin nama a wani bacci da yi yana kantawa bacci ba a tashi da shi ba fi naumin nama a wani bacci da yi abdurrahman dan abubakar ya zama iya nuna dan uwan sai da aisha kenan radiyallahu anha kat anu aishatu sai aisha ta yanta masa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama aisha ban mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as tu bintu siddiq ta yanta mishi riqaban kasira bayi masu yawan gaske bayi masu yawan gaske kenan wannan ya nuna mana idan mutum ya rasu ayyuka suna kaiwa zuwa gare shi kun gane ko idan aka sadaka zuwa gare shi yana kaiwa kuma a nan shawarar da zama ba duk wani mai sanyi irin wannan ya yi abin da zai amfanar eh? ya yi abin da zai amfanar da mamaci shi ne abin da yake daidai ina fatan kun fahimci wannan da kyau kun ga sai da Aisha radiyallahu anha mai ta yantar bayi ta yantar wancan Sa'ad bin Ubada wa yanta ba wa yanta saboda ka irin waɗannan al'amurra din suna da matukar kyau ma me zai ma dan matsalar da ake samu shine hannu guda biyu wasu suka cewar ba abin da yake kaiwa zuwa ga mamaci ɗaya kenan wasu masu ga cewa ba abin da zai ke sai abin da aka ba su saboda haka idan suka je a kawo sadaka a tuna iyaye a tuna kaza a tuna kaza sai a ta ɗebo kuɗi ana ba su suna ta wawa suna ta faɗa abin da yake daidai wallahu alam da zai taimaka wa mutum shine irin waɗannan ayyuka na alkhairi kun gane wannan da ke ku za ga wani ya sai carbiya ka kai masallatai sadaka ga wani ya rasu ana magana ka sai carbi ka ce za ka kai shi ma ana neman ya samu dalili ko yana ana ana bu ana ba ku da ke ku wasu masa sai ƙur'anai su kai to kaga wanda ya sai ƙur'ani katon katon ya sai gwargwadon abin da zai iya kai saya ya zuba a masallaci ya zuba a a makaranta wannan ya yi garau kun fahimci wannan da ke ko butocin alwala wannan ya yi garau barmi duk waɗannan ya yi kuma eh rijiya barakallahu fik rijiya dama zan eh, na faro daga ƙasa ne don yin sama wanda yake da nauyin ƙur'ani sai ƙur'ani wanda yake da nauyin butoci ya siya amma kuka harkar rijiya ya je inda ake buƙatar rijiya ya haƙa rijiya mai kyau sadaka ga mamacin nan wallahi ba karamar al'amari ba ne. ana roituwa wani bawan Allah yana da ɗa yana da ɗa sai ɗan ya rasu yana bala'in san ɗan nan sai ya samu abdulaziz bin abdullah bin baz Allah ta'ala ya kan shi da gafara wai yanzu me zai yi don ya wannan ɗana shi wannan ɗan uwa nashi dinga kaiwa ya dinga zuwa mai zai yi da wannan ɗan uwa nashi wannan ɗana shi da ya rasu da zai dinga samu bayan ya rasu sai abdulaziz bin abdullah bin bas ya bai shawarar ya je dankara gidan abinci kawai na raba wa masaki kuna ya bashi ya bashi wannan shawarar suka ce ya zo garin madina ya dankara gidan abinci mai ma'anar gidan abinci su to ne ma kareren to idan suke ba da labari din ya fi ya fi zai ta sama 1000 by 5000 haka abin nan me yake da suna? square na shi eh. mun fahimci wani da ke kore ki daman harbi za a shi amma dai ke ne dan trailer su shiga su yi fakin su su dawo fiye da ake fara ba wani abun nan bane kuna ji kuna ji wannan da ke ku haka yake rarrabawa duk wata za a baka kati da suke fada za a baka kati ka je ka nuna wannan a baka da shinkafa ne da madara da waye da waye da waye da waye da waye ina fata mun fahimci wannan ba wai girkeken abinci ba balle goro ya ce zai zaga ta wuraren to kun ga irin waɗannan al'amurra ɗin shi ya kamata waɗannan malaman su dinga ba su shawara to amma sai a nuna musu ba abin da za su yi ya karɓo sai abin da aka ba su ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu irin wannan suto ɗin a ce iya karɓarsa a jihar su sai je irin wannan suto ɗin idan damuna ta kusa ya je ya makare shi da taki duk manoma ya raba musu yi sadaka fi sabilillah mai kuke gani a wani ba yana son zai yi akwai gudun akwai niyyar amma bai samu malaman da za su saita shi ba ne su himmarsu kawai a basu kuma ba abin da zai kai ga mamaci sai wanda aka basu kuna jina da ke eh wacce suke yi wai da haka addu'a ba kawo komai ba addu'ar nan take tsawa ba ta wuce sama nan ranaku sauran kwana biyu da aka da shi eh. kan aboki na ne sai ɗanan shi aboki na ne sai aka ce yayan su gwamnonin ba zai ba zai yiwu ba sai ya gaito abokan hukumomin soja sokin su an hallara a gurin kajin an hallara a gurin sai shi sai in suka hallara a gurin wai addu'a za ta fi shi. idan su ma za su zo su bayar shi ya sa akwai waɗanda suke son za su yi amma an datse su an hana su kusa da malamai in suka je sai a ce waɗannan yan izala ne kar ku ji wurinsu su kuma an suka je komai sai ka biya abinda komai bai biduni istisna dan musulunci wasu za su karba a musu a hannunsu aka ce sai sun sai raguna sai sun yi dinki sai sun bada kaza sun bada kaza suka ce to bari su iya kaka yi akwai waɗanda yake za su musulunta fa aka lissafa musu abubuwan da za su bayar suka fasa musuluntar waɗannan malaman miyagun malamai ne fa saboda haka waɗannan al'amurra ɗin dole ne ya zama ka zama waye kana da fatan al'umma ta cika ba ba wai kai zatin kanka ba kuna jina da ke ko akwai masu kuɗin akwai masu niyyar akwai masu son su idan su ya makance ba su tsaye ga shi wannan da nake baku labari dan labanin ne suna cewa shine rafiqul hariri da aka kashe a 2000 shekara ta 2005 aka hada wasu abin da aka kashe shi a labanan hamshakin mai kudi ne a ba da daidai ba wani tsohon tarihi ne bilbas ce gani saboda haka ayyuka na alkhairi ayyuka na alkhairi ga wanda yanzu duba abin da ya faɗa da su ka faɗa an kawo tirelar shanu me za ta yi anan biki ba aka yi biki aka yi ba ba wai abin nan ba kun gano wannan da ke ku yanzu wannan tirela shanu din ai a shekarar da aka ce an yi bikin shekara addu'a na shekara na sa wannan shekarar da babbar sallah da karamar sallah ta wuce mun shiru to kaga kenan inda cewa yi wannan tirelar shanu din sai ya raba unguwa unguwa ko masallaci masallaci kuma abin da nake nufi da masallaci masallaci dukkanin masallaci ba wai sai na sunna ko wanda ba na sunna ba dukkanin masallaci in masallaci masallaci ba zai ba sai masallacin juma'a masallacin juma'a duk masallacin juma'a ba su sa daya duk masallacin juma'a ba su sa daya ladan Allah ya kai ga mahaifiyarsa Allah ya kai ga mahaifinsa a yi a karamar sallah ko a babbar sallah kuna gani ya kuke ganin adadin mutanen da za su yi mai addu'a irin wannan ba sai ka ce ai ma addu'a ba ai ka gama kawai addu'a zai dinge maka tsakanin shi da ubangiji ba tare ka san yana maka addu'a ba ba wai addu'a kan kudin ka ba in ka kara ya kara in ka rage ya rage ba kan wannan ba kullum ai yadda na faɗa muku akwai masu son su suna da miyagun malamai ne da suke hana su irin waɗannan al'amura ɗin ya halatta yi kuma ku lura sai da aisha ba a ce ta yi wannan ba ne a rana uku ko a rana bakwai ko a rana kaza a rana kaza ka duk wani wanda yake da hali na wani nashi ya rasu yake so ya yi sadaka zuwa gare shi to ya yi kokari ya yi abin da yake dawwamammi ku lura ya yi kokari ya yi abin da yake dawwamammi yana da dama da zai je ya gina makaranta ya ce ya gina wannan makarantar ce mai hawa biyu ko mai hawa uku ya gina wannan makarantar abin da yake so a dinga yi shine a dinga haddace da 'ya'yan musulmi ƙur'ani shikenan in ban da wani ba abin da za a yi sai a samu su arba wani hajji jifa jifa don kada zama masu mai tsini kun gane ko eh da usulu salasa kada su zama maguza <laughs> Allah ina fatan kun gane wannan da ke ko wannan ko ka gina ka ce kai abin da kake so a dinga training din du'at makarantar a dinga yin to tau'iyya dukkanin malamai masu da'awa in ce kuma masu malamai masu da'awa da malamai ne aji aji akwai wanda yake malaman islamiyya ne inda abin da ya shafi karantarwa ne ta islamiyya to sun ɗauke ma al'ummar musulmi wannan sai a zo a musu tirenin na wata guda ana horar da su dabarun karantar da malamai ana ba su salabas in an yaye su sai a ɗebi wasu su aikinsu malamai ne a ma'aikatar ƙera kwakwale in ji malam jafar ma'ana malaman jami'a ne malamai ne na haya institution na manya-manyan makarantu kuma su suna haɗuwa da ɗalibai daga wurare da dama su ma sai a kawo su sai a wanke musu kwakwalwa a ɗora su a kan daidai in suka je nawa kake ganin za su haifar za su haifar da mutane ta sanadiyar shi karan kansa ya gina makarantar ne ya yi kaza duk waɗannan ya kai wallahi wasu bukukuwan da suke yi a shekara ɗaya na dawowa ranar mahaifiyarsa na dawowa ranar mutuwar mahaifiyarsa ko mahaifinsa duk ya fi waɗannan kuɗaɗen da za a kashe kuma haka za a kashe su a yi biki a tashi duk abin ya ƙare a anko a buga fasta a yi waye a yi waye shi kenan a yi a tashi a gani ya ce ya yi wannan masallacin don abin nan wannan cibiyar daga cikin ayyukanta za ta dinga horar da limaman juma'a a dinga horar da su dabarar yin hudu ba ya ake yin hudu ba ya ake hawa mambari a hudu ba ya ake tsara hudu ba ya ake aikin kenan na wannan a ce shi ma akwai wannan sannan akwai dabarar horar da ladanai ya ake kiran sallah ya ake gane lokaci ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza sannan ai duk waɗannan masu da'awa ne kun lura sannan ga malaman tafsiri idan wata ramadan ya kunno kai su ma ya za a horar da su dabarar mu'amala da littafan tafsiri ga masu fita ƙauye suna wa'azin ƙauye wa'azin maguzawa wa'azin kaza haka ya gina irin wannan cibiyar ita wannan cibiyar ba wai ɗalibai za a sa kullum ba a'a kawai aikin ta horar da malamai masu dawa. in horar da waɗannan wannan watan wanda tana da kalanda wata goma sha biyu nan kowanne wata a kowanne da ake horarwa kuma za a ɗebi ƙwararrun malamai da za su horar da su waɗannan an tafi sun wuce baɗo kuma wasu za a ɗiba irinsu ya kuke gani za a ci gaba kuma za a ci gaba za a ci gaba za ka yi magana da su eh, ya gina ya halatta ya ɗan sa suna eh, ya mana eh ya ce wannan wakafi ne gawa ne wannan ya yi shi ne wakafi ne ga baban shi wani duk wanda ya niyya duk ya ina son ku fahimci cewar rahama Allah a buɗe take wa wasu yar kulle shay kuma waɗannan bayanan da nake fara muku a ƙasar nan ta mu Najeriya ina da kyakkyawan zaton a kowane da an ga musu za su yi kun lura ba wa karka taba cewa ba za su yi ba a tun da ga an ce mai wai mahaifiyar shekarar mutuwar mahaifarsa ne kuma mahaifiyar shi yayi wai yanzu aka yi biki aka kawo tirela guda ta shanu aka yi duk za su iya yi kawai mugayen malamai ne suke dora su a ce sai an je an musu umara sai an je an musu kaza sai an je an musu kaza su dai ya za su gina kansu ba ya za su gina al'umma ba Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله عز وجل قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه في ذلك إمام مالك إبن أنا زيتي وهذا كما ونن أحب ما سمعت إليه في ذلك شيني ما في كاون أبن دنتي نتي وريا هلتا أنت على رايي قوان دي رسول كنا وني أنا نونا منا أيوك أنا إبادة سنة كي وزوها كما مجي lura da ke ku akwai aikin da ishi da karan kansa aikin da ishi da karan kansa yana zuwa gare shi muna fatan wannan karatu da muke yi na muwatta yana zuwa ga imam malik ibn anas a yanzu nan ya Allah kuma ka tabbatar da haka saboda aiki ne da yayi kuma ake amfana da shi haka nan sallama yace idan mata bunu adama in qata amalu illa min salas a cikin fadi au ilmun yuntafa'u bi ni na san muna amfanuwa da muwattan nan a gani saboda haka Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara eh ko ce me saboda haka akwai irin waɗannan ka ce me ga mai masallacin na alhaji salisu kullum haka yake ayyuka na alkhairi to sai kuma ayyuka da mutum ya yi dama shi ne malami shi sama ne ce a habu masa mai to aikin da kai kai kai ce ka bayar ga wani shi kuma ya yake ai kaga mota shi yayi ko masallaci shi ya yi to yanzu ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka sai muwatta kwafi kwafi kwafi kwafi kwafi dubu goma ka kai duk majalisar da ake karanta da muwatta kawai ka ba su adadin abin da suke bukata kai kuma ka ɗauki cewar in dai muwatta ne sai ka raba kwafi dubu goma kwafi dubu ashirin ga duk majalisar da ake karanta muwatta a ƙasar nan eh a wai ladan Allah ya kai ga mahaifiyarsa ko ladan Allah ya kai ga mahaifinsa to kun ganin ba mahaifin ne yi ba dan ne yayi sai malamai suke cewa ladan zai kai gare shi ko ba zai kai ba in kun lura eh a'a dama ana magana wanda ya rasu ne ai ana magana wanda ya rasu ne to shi sa malai ya ce haza a habbu ma sami kamar akwai wata magana kenan a ƙasa eh tunda aikin da kai kai tsaye yana zuwa gare shi shi wanda yi din to amma yanzu wannan aikin wani ne yayi sai alqadi ali ibn ali ibn ali ibn abul izz ad-damashqi a sharhin shi na tahawiyya sai yake cewa fadan Allah ta'ala da ya ce wa Allah salil insani illa masa ba abin da yake kaiwa ga mutum ba abin da mutum zai samu sai abin da ya aikata lura da ke ko wannan tabbas duk abin da mutum ya yi shi yake aikatawa shi yake samu abin da wani ya yi ba za ka samu ba naka mallakarka ne na shi mallaka shi ne tunda mallaka shi ne idan ya ɗauko ya baka fa yi kun gane ko tsora kai yake cewa akwai ibadu da yake su akwai ibadu da yake idan an yi su suna kaiwa zuwa ga mamaci ce amma duk da haka banda sallah ba ta rawaitowa wai wani ya tashi yana tema iyayen salloli ba cikin dare eh, eh, akwai ibadun da ba sa kaiwa wa ka taɓa da an rawaito cewar wani ya tashi kullum sai ya yi wa iyayen sallah na ka'a kaza Eh? sai dai hajji barakallahu fik yace sai an yi mishi hajji domin a hajji akwai wa ta min maqam ibrahim musalla akwai sallar ka biyu da ake kaga ta zama taba'an ga aiki kenan wannan jina da ke ko to akwai ibadu irin wannan akwai ramuwar azumi idan ana bin sa za a yi mai kullum da ke ko to shin yanzu ya halatta ka yanka layya ka yanka ma mahaifanka da suka rasu binci jumlar yan uwa mu dage da karatu da bibita karatu a hankali za ga abubuwa gaba daya suna warkewa kuma kullum ka sanya ilimin shine jagoranka ba wani abu da ka dade a kai ba kuma a ce wai yau ka zo ka janye duk ba shi bane ka sa ilimi shine jagoranka da izinin Allah ta'ala mutum zai samu waraka zai samu sauki akan waɗannan abubuwa da ina fatan mun gane wannan da kewa to daga akwai ibadun da idan an yi su suna kaiwa zuwa ga mamaci daga ciki akwai yanta baiwa da muke yanzu ga sai na sai da Aisha ta yanta bayi ne masu yawan gaske dan ya kai ga dan uwanta ba wai uwanta ba wai babanta ba dan uwanta shine Abdurrahman dan ya kai zuwa gare shi shine ta yanta waɗannan bayi din قال رحمه الله عز وجل باب فضل الاتق باب فضل اتق الرقاب واتق الزانية ومن الزنا باب نترى باب فضل اتق الرقاب باب ان زي ما بيان فللر انت بيوا yana da falala wa itiqi zaniya da kuma yanta baiwa da take mazinaciya Allah ya sauke wa zina da kuma yanta bawan da yake ɗan zina ne qala rahimahullah azza wa jalla nan duffa abin nan ake magana falalarsu hukunce-hukuncensu قال رحمه الله حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيهما أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال رحمه الله حدثني مالك إمام مالك بن أنس إمام الأئمة يا كرنت الدني عن هشام بن عروة دق مال منصى هشام بن عروة عن أبيه دق مال من هشام شنو عروة كنا عروة ابن الزبير عروة بن الزبير عن عائشة دق سيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميراك من ذا الله صلى الله عليه وسلم كنت بدأ أن تزوجة النبي garin bakin larabci ana cewa da mace zauju ne da namiji zauju saboda shi lafazin zauju lafazi ne da yake ba a amfani da shi sai ga abin da yake biyu kun ko kamar takalmin ka kafa biyu sai ka kira shi zauji ka kamar goro kenan ba a kiran shi zauju kamar goro ba a kiranta zauji ina fata mun fahimci mun fahimci wannan saboda haka da mace da namiji duk fasaha ita ce kace zauju in ban da babin gado a babin gado ne namiji ake kiran zauju mace ake kiranta zaujatu nan ba ka wasai kuma shine lafazin qur'ani uskun anta wa zaujukal janna ba ce uskun anta wa zaujatukal janna ba kullu lura da ke ko zaujin nabi kenan an tambaye ta zaka ce ita za ta ce haza zauji in ka tambaye ta aka ce aka tambaye ta aka ce man haza sai ta ce haza zauji in aka tambaye ka aka ce man hazihi sai ka ce hazihi zauji eh? in aka tambaye ka in aka tambaye ta aka ce da ita man haza sai ta ce haza zauji in aka tambaye ka aka ce man hazihi sai ka ce hazihi zauji kun lura muna cewa shine afsa ne lisanul qur'an an samu riwaya ina jin ba ta da yawa ne da ta halatar da hakan da hadisi ya tabbata akan haka wato ka tafi da ake kana kan larabci fa amma da ke dai iya sanin ka kasan zaujin nabi ake cewa ba a cewa ko ka taba karanta wata da aka ce zaujatin nabi zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su ila an riqab lalle manzo Allah sallama an tambaye shi dangane da bayi ayyuhuma afdal wannan nau'i na bawa ne a siya yan tayafi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما كان الله سيرا دا امين الله ثبت اغري تي اعلاها ثمنا wanda ya fi kowace kuɗi aghlaha tsamanan wacce ta fi kowace tsada ita ce tafi wa anfasuha inda ahliha wacce kuma masu ita suka fi so wannan ita ce tafi saboda haka in mutum zai yanta baiwa sai ya duba kago wacce mutanenta suka fi so ita ce wacce ike tafi lafiya ta fi biyayya ta fi kaza ta fi kaza ta fi kaza in ka zo zaka siya ce gaskiya ba zan sai da ita ba don ba ta taba zazzabi ba ba ta taba rashi tana da biyayya tana da da'a tana tsaye da salloli su kan ba sa fatan su rabu da ita yawwa to irin wannan ita zaka siya ka yanta hmm? haka kuma mutum bai tayi sai da abu ba a gani eh ce za a sha kuɗi kuma amma za a sha kuma fala za a sha lada kun lura to wannan haka za ka ɗora shi ko a dabbobin layya a yana fatan kowa zai layya ko tun da dama kashi eh dama ya layya ba ta da alaka da aure ko rashin aure ku dinga barin addini daban wani ɗanɗanon rayuwarka daban shi yanzu ba yana ganin in ya yanka shi yana ganin in ya yanka ya za ya kira da wani da wani abokanai da suka riga shi aure su su ɗauki naman su wuce da shi kawai da kayi sai ka abin nan ka ɗebo abokanan ka uku hudu su je su gyara in suka gyara kuma sai su san maka kenan sai su dan fito maka da shi a'a su je su abin nan aka ce fa aghlaha samanan wacce tafi tsada tsoraka ka inda ka tashi kada wannan zai dawo da mu mafahimci wani abu kada mutum ya ɗauki abu sadaka ne shi na sadaka ko ko yaya ka je ka tattara ka bayar ba a yi ma Allah karɓi karka rasa eh wani gane ku ba a yi ma Allah haka mutum ne ake mai haka mutum ne kana bin shi bashin dubu goma sai zai baka dubu biyu sai ka ce wallahi ke ba za ka karba ba sai ya ciko maka sai ka zo na da ce karbi karkarasa karbi karkarasa duka karbi yanzu an rage saura dubu takwas karbi ko ba faɗin haka Allah ba a mai haka ka ce mai karbi karkarasa shi za ga a dabbobin layya ake cewa ba a yi layya da dabba ba a yi da gurguwa ba a yi da makauniya ba a yi da kyamasassa ba a yi da kaza ba a yi da kaza ba a yi da kaza ibada ce saboda ka duk abin da za ka yi ibada da shi ka yi kokari ka ga ka samu mai tsafta in yi so kai wanda za ka sa wannan sai ka je ka je koya da tun da ma sawa kai ma kodewa zai yi zubowa za ka yi to amma saboda bai bai sai mutum ya dauka da abin da yake na saraka ne kawai zai je tattara kowane iri ne ya bayar a'a mafi kyawu shine har samana wanda ya fi tsada wa anfasuwa inda ahliha wanda waɗanda masu ita kuma suka fi so rago ne ya kiwata shi ya cirke shi ya koshi a ka ce za ka sai hakan ga lafiya a sai hankali ko to amma kuma akwai lada ala rahimahullah to kaga anan ibn zina yana cikin akala samana eh bi ciki nan da zaran ka zan ce ma ibn zina ne inda ka taya dubu kuma za ka ce biyar. ra'ayi zai sako kasa amma dai halatta din da قال رحمه الله وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه وحدثني مالك إمام مالك وانا أنا سيكون تدني وانا عن نافع دقى نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن عمر أنه لليشي عبد الله بن عمر أعتق ولد زنا yayanta wani bawa da yake dan zina dan kwararo wa ummahu da maman shi da baba shi shi dan ma'ana daman duk bayi ne kenan ko tunda ita baiwa ce ta je ta tsunto wani a kwararo ta samu wani a kwararo kaga dan ya zama baiwa bawa ita ma ta zama baiwa duk sai yanta su kenan ya halatta a yanta ba wai wala da zina cewa dan zina bawa bane kun gane wannan da ke ko ba wai duk dan zina bawa ba ne a ana maganar dan zina ne da baiwa ta samu musallar salamatu lafiya Allah ta'ala ya tsari mai tsari mana imaninmu Allah ta'ala ya tsari mai tsari mana imaninmu Allah ta'ala ya sa a yi wannan sallah lafiya a kammala lafiya Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a kammala lafiya Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a kammala lafiya Allah ta'ala ya tsari mai tsari mana imaninmu ya gafarta ma imam malik ibn anas imam al'imma Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan karatu baki daya Allah ta'ala ya amfana da mu da shi baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik